الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتي كتاب توحيد النغندي ati babun ken babu ayi tafsiru tauhid tauhidi nga ken tafsiri walakin tafsiri nyimani kannanga alkashfu walidah kubega hon kamma na kengirndi bakkanonga na bangandi sellam alkashfu walidah kube ga hon kamma na kengirndi bakkanonga na bangandi masalan arabunga tini kasarat samaratu kashraha itiremenga sasa koromenganayi agana hentina korome ke hentindi korome ke ga bugayi watini adi koromenga ada kengirni baka du kammanan bange wahakada hadamaramen katini fasartu saubi anani ramenga an kamma anda girni bakandu kamma an pe gada rame ke girni aga ni dingira be kamma na kem bangandi sellang wahakada watin tafsir alquran alkarim mana qur'ana amana nunga kumbangandenga masala anga nyini sere bano nga qur'ana ngaya ga ken qur'ana ayanu konti kamma hube ga di hugundi nyagam binti no gonde la samme ganti no gonde amma sere bano nga nyini ha mi bure nga kemma walla nga nyini ha men ta maga na aya ke manan to ananga na kembangandanda ngana kunda aya ke manan kanda tanke be ga nyanke nga ga da kan girmbe bakano nga na ya ke manan bangandan dangan idan yere shaykhul islam akan qaqati tafsir tauhid tauhid nga kem ni ke ke be ga tauhid kamma na kan na tauhid illa be ga tauhid kamma na kan na tauhidun puncen bangan na kada agana ngari ke babu ne kenya kamma tauhidinga ga kitabe ka jonga denga tawhid masdar nyana kenyimma watni wahada yuwahidu tawhidan wahada ay wahada shay ara honne ngara kemba na gankamu yuwahid ay yuwahidu shay awa honne ngawa bana abana gankamu tauhidan bana ganka goye idan amanan ni kannanga tauhid ke manan ni kannanga ire al-i'tiqadu bi anna allah wahidun fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi nanti allah subhanahu wa ta'ala ni bana ay kamani ganka gondi ani bani ay tagandendi ani bana atogonundo amma on kutuntu suka ko manten idan tauhidin manan pa kene kya ago da ayal ku be nu suka tan kara ago ga ti shaykhul islam dangan sa fai tauhid ke be me konni tauhid ngani ke bo da kara hallen kitaben ngade denga amma tauhid ke me abangan den ni kananga warni ay gono ndi tafsiri nan ni kan nga al kashfu wal bayanu na ni baka hon kamana abangande kenya kana al idah idan ke babu kasa ne kan nan kaka kan man na tauhidi ngana bangan do da ngani kan nan ni tauhidi ngatian kam bitana kan kamma hilla pena girndi bakanonga wa shahadati an la ilaha illa allah ado seden kaga nan tibat kamanen tano tungu maganta allah ado kendira me ga banganden babu nyel ke idan to anonti tauhidi ado shahadata alla ilaha illallah isuni bane nye tawhidin ni kanna ngabat kamanen tano magan ta allah subhanahu wa ta'ala shahadata alla ilaha illallah nan ce diga nan tibat kamanen tano ta allah subhanahu wa ta'ala tongu bat kamane isure hakene bane nkamanini igadi sukomame العطف هنا من باب عطف المترادفين لأن التوحيد حقيقة huwa shahadatu an la ilaha illa allah ago honum pillahay kene ho banum pillahay kene igadi iritime halle akoni asaga konni gadi na saganda kamma warni tawhid shahadatu an la ilaha illa allah ana tiserendangani sigi tawhidin kamma sigi la ilaha illa allah kamma imanani kannanga bane walakin sarundanu ñugo ke kitabe dangani kuntoganetine afsul mutarajifain higo ananonga yere ken pinta timmenere idan itun ommoganati adina latif mana sagande ke a kene key aho munyeranke idan ken nana hon karanye oganaro ken hakati kelli ganta buda wata moto idan ona daga ita'atuf almutaradifain honum pilli kubenu tintengani me isugani banenga kum pilli na banen cagandi banen kama warna adani tawhidin koni asagati na gadi wa ta la ilaha illallah suka manten ni mani bana ha kene ken idan ke bawu sene kan nan ka kamma tauhidin bangande ado sede nan tibat kamanen tano tungu maganta allah ken bangande wa haka da ke bawo be ha kene ke wani ni ayo karagi me abakun konno dangani na dalilenya hmm. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية وقول الله تعالى أدى الله سبحانه وتعالى بذن قننا أغتي أولئك الذين يكون يمواني معنا منبتان وكبنا نبتا يكون يمواني واضح يمو بينو منبتان وكبنا ikunyemmani yad'una iga qirndini iga kogille yad'una iga qirndini ay gonunga tafsiringa iti kunyammu yad'una ikunga qirndini allah subhanahu wa ta'ala ya agonu gonun qagati yad'una muni battanu ngi kun khilli ikunya ni yammu nga yammu kubenu yad'una muni battanu nga igi khilli iti masalan anga sere gonu kirnden ni hillo du'a masala ado du'a ibada anga wonyini no nga du'a masala aga ali khilli walla ga annabi khilli aga ne ho ko tanda ali ke bakin kamma annabi ke bakin kamma arawanya na gadi du'a ibada kai gonu ga du maka yang kan didangani nan tegi dangani na urukonga nyi dangani na sujude nyi dangan idan mufassirun daga hille hanan gomonti ulaika kunyan mani mana alladhina yammu kubenu yad'una muribatano kuga kun kille kunyan mu'minu yabtaguna iwa murundini ila rabbihim kati ikamanga alwasilata aratintoenga ikunga yammu kubenu imenu gilli de kun yammu gawa aratinto nyamurunu kata allah subhanahu wa ta'ala hillandugumunti ulaika alladhin ikun yammani yammu kubenu hilla kapano nga kum nkille yad'una kun yammu waqirndini kata allah subhanahu wa ta'ala ya iwa batini katta allah subhanahu wa ta'ala yabtaguna iwa murundini ila rabbihim kati kamanga alwasilata aratintoenga idan kaya be hakana karanta tafsir ya be ga halle kanga anta hamin allah subhanahu wa ta'ala tihilla kapano ndangani قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فار محمد صلى الله عليه وسلم أكوني دغني nanti yammu kubenu kungara kungarantan batuni ko ni nanti bat kamana nyono kunga alla tanonga la yamlikuna kashfa durri anhum de ankum inta toranga kengirnde inta kemmarna bakaga kumma tora gana aga gara kubenu batu akoni dangane annanta aga kumpilla kapano yammu kubenu aga gara kungarantan tigini garantan batu alla tananga torangirnde bakaga kummaga inta ken marna imamara inta ga marnaga aha na aranyana sere goranta torangirnde mm, marna nka ara tora kai lana illana bakanke magana denge seretanai wala tahwila ta tora kai lana ke illana gaga nangiraga kunandaga katta sereya anga gono ngalliti wattebe ganke ngaiwa baka ke warono ke garambinne tora nyillande iranta ken kagaya ago iraganta kairin be mogombe nangar jagella gana nga kinni ka se garenyen idan koni dangani kubeenu aga gi batta alla tananga iranta tora ngirninde marna aga bakaga maga iranta illana bakaga magaga asabunni maniya a kunyimmaga kubenu batta ulaika ikunyamani alladhina yemmu kubeenu. yad'una kunyam muga kirindini allah subhanahu wa ta'ala akunga kubenu gabato kun kana allah subhanahu wa ta'ala gilli mo gombe kunyi kunyimmena allah batta eh, man ni sada akungi bata iga allah keɓe batta aganta bata. batta ken ga kota aku kunta wa muruni awa yabtaguna iwa murundini ila rabbihim kati manga alwasilata aratinkenga bitaati ti batenga ikun kagana bate kenyana timaniya warni ina munda iraga tintono allah mogombe wado hada idan a kun yi kumbata nan ji kun kan jondi iwana hankin nagai gai wake kin na aku a kun kubenu me bata kun kana allah subhanahu wa ta'ala bata aku kun ga mun da kubenu na kana nan limo koyi iga kon ni talin mogombe sonin kantale te kanne tana talin iti sirebe hajunga gijan katana nganya na sun kabiran jellan makahe ambe hajunga gijan katana nganya na sun kabiran jellan gijan katana kinjiga ngai wa gollinia inta gollini suguba nun don nelu gollen pan kan pa kene kan ki gollen pan kan ni kan na suguba makahe ti gijan katana gollen pan kan pa kene kai anta urtene daga nawa angana hurte daga na gijan katana kara gijan katana nya kenta magi an ken na ta hunu kita gijan katana kai akan sun kabiran jalla na nan to ta hunu wa ha angana ken nya adi kina ulliwa angana ken nya kina ndagara ga na ti serano nganta ti ni serebe ga no serenya na mayti ande baka kata ngampa jumbo no ade nkanga na sella de laga ina sella ga daga na ikina uladun sere sobe gore awanonga makayiti serebe hajunga tana nga tun ka cunka lana maka ite an kella an allanu kunga parce que ite wa an allah yakenga sunka birancellana nan ken ma aranya amma ngari i kayantengi dangani walla modintalimo kigi walla fuga gora kuten do itu gora kutenga akunga kenceda ku nga seda nga seda kubenuga montalmo kunu kungaini walla travail forcé golli kotokotokote ñemene i habankandintameyi intar taxuna a idan kumu gute mbane tan ni mi ga ba junga sunka biran maka idan a batu tora tora ke ken de aga kubenu imme batta kun kagana allah subhanahu wa ta'ala ya batta aga kubenu gilli kun kagana allah gilli igagana tinto ñamurunu kata allah subhanahu wa ta'ala ko aga kun kaga tinto murunu kata allah mogombe kemberenga aganti kumbaten togona agana allah batu aga ganta baten dabarna agana tinto muru kata allah ko igaga muru mogombe wa aya manan paitene kya iga isa bata isa na baten ñana kata koyi isa na ko gilli ana munden tinto kata koy sadanga isa batante isa kamambata kubenu ga fare muhammad bata sallallahu alaihi wasallam faren di batenya kata koy adi girnanya kata koy ana munden tinto kata koy akan Allah batu dubane maka heti idan sara ta daga hota na batu nan din modi nyani ke kyani ke kyani ke njin mandi modi kan kan takawane tawakan na Allah yawa kembe ngan ka kana Allah batu dubane tanni kake anta ne wasuya sara mi ta tere to kando hona ganyi mena dabar dubane tanni idan Allah subhanahu wa ta'ala ga rakanya ko wada ulaika idan kumbati kamanu benu hakene kunga alladhina bat kamanu kubenu yad'una ikunga kumbatta wado bat kamanu kubenu ikunga kumbatta yad'una kenoganati wabata amma ogana daga do tafsiri bane ka onati ulaika kumbat kamanu benu hakana tenga alladheena bat kamanu kubenu ikunga kumbata yad'una kumbat kamanu waqirindini ko koya allah subhanahu wa ta'ala imma yad'una anna nyakoya munu munubatanu ku bat kamanu kubenu bata mana bate kenanya munu munu batano kuga lenga imma kenga hanna nyaga yad'una iga kubenu batta kunga khirni nambatundi wado hada idan yabtaguna ila rabbihim alwasilata iwamurundini kati kamangaratintoenga ayyuhum ikunnan kan kagani aqrab kengantinta kata allah subhanahu wa taala wado hada mufassiruna nunti ayyuhum ay alladhi aqrab yemme kebe agantinta kata allah subhanahu wa taala tafsir nu hilla hayno hanangumunti kebe gantinta katta allah subhanahu wa taala ken ñimme wakkirnda ñana katta allah abate ñana katta allah digame mer kebe ganta kebe tinte gayti allah kon kawana bate da bari gelli serebe gantinta katta allah subhanahu wa taala ken ñaga kirnna ga ni kata allah kundu kebe ganta ga ken nyang ñan kawanaña hillandugumunti ay ayyuhum aqrab ho gida ken ni bate nyana kata kannanga ayu gaten nyana kudo inya yemme nga yemme kebe gantin kata Allah subhanahu wa ta'ala ho ga dan nan baten nyana o su ko man to wamme mun dere manga nin ketirndi lingun ni kanna nga nyanya ka fallan kanna nga ndo Allah tin daga maka he an kan kana kundunye an gara siran kanu kanu an ta arjanna kanna dangan dina an nyimeya anna mun da arjanna kanya na palasiran kita dina da kamanga idan ay gono nda fasa kon ta ya ta tafsiringa ala kun onda kinya insha allah mo gara tafsir ni hubega mbangan takem walakin ayate manan ni kannangere amati tauhidin banganden ba a tauhidin bangande ñugoni kannangere sasa gellaganani kuga kubeenu batta kungani muni batta kuya iga kubeenu menu batta kenya maliki anya hubetana anya betana ya kunyin menu wa allah subhanahu wa ta'ala batta wi hajun murunu allahi wi laga duga senya na kata allahi sadan bita daga i kunyimme batu ku ngana adu ka sana kebe antara kana kem batu ka na koy kana tangana ho batangana la adu ka kata ho alla gaya ken ni illa ka amma na alla batu na la adu ka sakata le nan jum mun da ta hay tawhidin kuncen wa wa qala li abihi wa innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani al-ayah وقوله أدى الله سبحانه وتعالى دلان قنها سورة الزخرف لي وإذ قال إبراهيم أهن كنا أمة نسم من أن تغسدمك بإبراهيم قتي لأبيه إها بدنا نكنا آزريا وقومه أدو أسرنا إنني حقيقا براء كني باراناي مما قال له هو من سكهم أنتنا تعبدون أكون كم بتا illa allazi maganta tun ka kebe faqarani kenga din ketaga ken koni ngaken batta wado hada ay gonon ti illa allazi qatun ka kebe ya faqarani kenga din batu kenga din taga ken tun ka koni ngaken batta wado hada idan ay gonon ti istina mun qata ay gonon ti mun tafsil idan kenya kana tafsir kam nyilan idan wala tuwa hanan dikanna ibrahim ada tawhidinga ada utu ken taga kota bangan di soronda aga bangan na ada bangandi mogo di mogo be urginte gani ati i soronda ngani adi haba ngani. nke barin tenga gelu ma hoke be aga kunga kumbata aga tin ke barin tenga aga kunga itina anto abarin ten no kwa ngai me bata biten makahe nka ada sabtan dan no wai bandangu utumi nei bati kamano aga hubenu batambarintenga kuñimmenuya diga mara aga kunga makaye parce que anga igo ngalli hubenu ga dagana montali wonna kuncabutene ma ay mea dagana wureranga makahedi daganon kanada kuncabute me ay mewa wureranga idan ibrahima ka hegara bangandi nanti ibat kamanu kumme ike barintenga kunga diga mari kuñimmeya nancaga gadina bangandi nanti maganta tunka kebe ga ke taga na ko ga di tunka be gara taga ndanya baten nan kawanya na kenya dangan amati illa allah ati illa alladhi fatarani na ko tunka suga man taga anta kawana kembat hube ga dan taga annan kawana kenya batu an kan dan kompen taga an kan nyang kawa sakadi wa ke dangin tengara ngarinta haram paran nyang kawa sakadi walillahi almasalul a'la ha an kan be gara taga nya galle nan nyang kawa sakadi de maka wallan na kin tiran na kan tinji gallo ayna maka hete kan kompita kan ten kara daga na ten kin sire na kan tinji gawa ken diga men tanu idan tun ka abe gara tagandanya on kawana kenya batu makebe ga ma ho honda minna on kawana kenya batu wa hakaza na ko ga dum munu baten ni garenye warnu kubenu ha kenekeya imata gandenya kube ga mataganda nya anta kawana kemba kube ga mataganda nya naga sigo akenga anta kawa batin tas kana ka ne kanna nga sembe anta daga ne sembe kuma kenya na nya kenga na Allah subhanahu wa ta'ala wa da hada madan mun abate ndo ho adi kenna Allah subhanahu wa ta'ala bani abata ko ibrahim nu di meno ho adi kenga Allah batan kawa ho tanabata awakan dina asumuna kusuko mantanya na me nu batan ka kanokonde kun coron kano sahil lemme amaga ma ba baganne go amaga walla modi ko amaga tetten ho di ga a ken ken kallen ni hita nay ken na Allah tananya bata ken ken ta Allah bata har konne ku sikkidi tawhidi nyammen ni kannanga ho hanake kebe ga Allah subhanahu wa ta'ala ne bata ta ni tawhidi nyammen kebe ga Allah bata wa hotana bata ken hilla kapana nyai kebe ta Allah bata ga hotana bata ken hali hilla kapana nyai iran ibrahim ha ga da ko nan tiken nga. number 1 ke group hana kai kenta ho bata maganta Allah subhanahu wa ta'ala onna ga kata ya hinna wa qawluhu ada Allah subhanahu wa ta'ala digan kannenga suratu tauba ittakhadhu ikunga itiginda mana yahudi anunga itiginda adon nasaranu ahbarahum itwana qorunga wa ruhbanahum adi ibattana qorunga arbaba ida min dunillah yahudi anun do nasara nun ganya ahbarun ni kannanga tuana uhbanun ni kannanga qore ikun tuana qoru ida kunya tigini nyabat kamane allah subhanahu wa ta'ala tananga kasa go maga internet ga sarahul bujayb ala kallin madina ko go ba ke aya ya abana ni duran ka se ta konto dangine uyen ma a konto dangine uhin kan yalo yahudi an don nasara nda kan ka islaminu nyawa billah alaikum to ana goru ku be ga qarun ja karta kismare karta dan kundu odi wara kam palasiya to ana goru ko di wara lam palas nyen yahudi an ku imati yendi tago imati to anu ko andi tago nka asra wonni kannanga allah ga be haramun tenni to ano ku kana tiken gante ni walla kallen to kono na tuwano ano kallen mutu Allah ga tike be daga antenni to ano kunda ta haramun tanya ni i walla kallen to kono na tuwano ano kallen mutu iba te ka kene kai makai aha o he karnu ti to ano ku be ni kar sabon tonge kar sabon tonge aho gabe ni kannanga modin talbo kwa makai inda har kellen mengar mi ga gusada ngani munyandi karta de men nya hakene kai kene Allah kana le menya konna kana ta Allah kana ni ha ha kana ta o ga do to an ko di sikin dan lam pala tikya mene o sujuri jangan monta sujuri jangan ya o sujuri jangan ni angana du santi ni hita nani aha batana goru ko o di ga sikin dan lam pala tinye kan sana Allah kan na menya na kunna na kundwa an kan kana daga nyakundu nyakundu kartanga nalle ngalen makitawa kunda kunda kundu ti barmanda ta Allah batana nyani cenga lambatana ti ho haramun ande hibe nya ho haramun ah, tenya na karta mede hibe da barke kan daga kar karta mede hube da barke kan daga tenya idan huda non sala no da kanya itu ana gorku da batana gorku ida kun tikani nyabat kamana Allah tananga ma umiru illa liya'budu ilahan wahida igamba ñamarti hohoy maganta kama mbane na ke mbane abatu ini dinanga i gollenga na kana sindi kenga allah dangani ka allah subhanahu wa ta'ala senon tanyana baka honu maga honu benu zaka kapai baten nogondi idan na tanno ko kagalle ka kenen len ko o hakenen no kube anga nyini serga be anonga yahuda no ko don nasara no dan ke hi wa ke kamma aya kenna hanni kannanga nanti janka tawhidin ni kannanga Allah ga tikebe daga antenni na kendangan tawhidin ni kannanga Allah ga tikebe haramun tenni na haram tawhidin ni kannanga na hilla ka no len ju kata bakanonga tawhidin ni kannanga ma kare tiginda Allah palatinga paske yahudun na nasaranu to ana goru ku Allah batana goru ku da kunya war Allah palatinga idan o hakana kanya mo ma Allah gano ala halan churon o suka man tan na Allah ga sere batte an gano ko afirka hay no kuga ga wona sere batte nyon ta Allah batte ya an gana ar tanga sunnan da ban de bendi kartanu birere mi ga kan da ke da bare an ga kan na Allah dinan ta kunga wa an gana tanga sunnan litini de bendo wona ka da bari ina ko ana go ke kartanya re kan tanken do to aguna gawa eska da ke da bari wa aranya ah, nan ken karanta ite ken ni kai jaiwa aranya nan nan karanta ite gellin kan ta karanta ho tara di ke ki ke ko ninda ke mi dinan tai gella ga da tike ke hami dinan tinga ma gollin da gollanya me maka he ma aroya nan ti na gore benda bu de bendi ken ma ho nyom ma ka kenda ban maria nan ti na gore benda bu de bendi kenga da ho nyona kenya o kunya ga ne fare nyona fare nya batonto tuana batade ando faren ga gema alayhi salatu wasalam o andigan kannengutu ando faren ga namai so go mun guna sogo on ta gollin ta on ta wuttu gelli hilla kafana ga tanga waddu annanda anga da mustaki kebe da bari anga da koti be da bari waddu da Allah nyam ma hilla kafana ga nan an kallen no gondi nongo bangen to ma kanong annu salih alan shuru sallallahu alaihi wasallam باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الباب السادس باب ثم لقل لك كتابي قائل أنت باب كن باباي تفسير توحيد tauhidin banganden babu yanikeya fasar ne kannanga التفسير الكشف والإيضاح كشف نكنا هو كبغانونا kenga huku tauhidin manan kam o kan ta kon ta tunu na kengir ni ba kanonga na tauhidin bangando odangan yani tafsir ne kannanga al bayan bangande wal idah halu bangande ma al kashf tauhidin tafsirin yani ke ya wa shahadati an la ilaha illa allah ado sere nanti barka manan tano tongu ma ganta Allah idan ke babu hasene ku illa kamma ku be gani sharun da non rahimahumullah ida yorin denya ke babu nyin kolla kamma tafsiru tauhid wa shahadati an la ilaha illa Allah tauhid ado shahadati an la ilaha illa Allah su ko man tanni bananye walakin oga eh, sharun na non kitabe ke da ngani ida higa biga bertin ki ho bangante ni onati afi fujjal ala al madlul kandan dana shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab hada la kanya sagandi kande hon kam ajalun ni kannanga shahadata alla ilaha illa allah sede ngana ntibat kamanon tanotu tongu maganta allah kanyani ajjal kanyana kanda na mani kama tauhidin kamma angana sede na tibar kamanan tano titongu maganta Allah awan kanda na tauhidin kama, nganya na tauhidin yamma idan ona te atfu dal ala al majlul shahadati Allah ilaha illallah kan ajjalu kan kandandana التوحيد كن كان المجلول واضح نعم. kamera kamirenga awa nga nati shahada to alla ilaha illa allah sede nganati barkamanontano tungu maga maganta alla wa tafsir tawhid aro qafasare kafasarenda bangande mana digame ke keɓe a ko ni nata han chonno me nga condomenga agan kannana tawhidin kamma tanya ha kene ke dan ala kulli hal babu ta manan ni kannan ya na bangando dangani nanti mani nanti tauhid ado la ilaha illa allah ni bananye la ilaha illa allah kenya kana tauhidin a tauhid kenya kana la ilaha illa allah ya idan ka ke babu nu kunya bangandoda to haka da gonu na jate ayanu nagati ado haditha bane babu kanu gonde ay gon na jate ayanu karage ado haditha bane wanda ka karangana wa qawlu allah ta'ala أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية كم فلاتي آية هننا أولئك الذين ولكن هو بقى آية كان قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف ضر عنكم ولا تحويلا an kan na koni dangan fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam an nan ti dangan kada yammun kiri yammu kube no aga kan yukun garan tan konni nan ti bat kamano nyanu kun Allah tanang fala yamlikuna kashfa durra ankum in tamarandi ni toran girnin ga baka ga kumma bat kamano kube no agi bata kadi giri tora be da ga kitakatina toran girndi yala kemarantengi magawa wala tahwila tora ke illanden kaga ken baranten ti maga anyun kollan nyaga na mama na tina illa de ta da bar men na tina bugu men nya ko do ngate ngairan ta nya wala tahwila atahawul min ila na mama nyilla na utusu na de ngasu wa hakada na mama kanan na de ngakon ngairan ta ken masalan tahanan jogi sasa kunu. araga ñagañi bakkinga nan daga seretana honu da barna ka eska gara bakkinga wa mama kana nga nke bananta kadera araga bakin ke na denge seretanai kenga ga nya gara ga nya hono nya bakinga hara su ga tina daga tartane sasa wallinari du imme dan kya hai wala tahwila toraka illa den kaga intaken qaga marna iranta toraka bakanke nyimme su hunyu na dengan tu hunyu masalan an ngalla joga nyuga nyana nyaga lakenga anyi magana katina kam muga nyaga lakake na dengan tanga ya lingan dengan soron nan maga ngari amma ga nyawa be ngamme Allah ta anna an tabar to anano nye andang an kanan ka Allah ta ba kai na dengan gonne nga awan mununu ko kabe akene kai ran ke dabar amma Allah subhanahu wa ta'ala kenya Allah na kiya na toran girndi bakano ngaya Allah na kenga ka shudur wa hakada na illa na girndi suhe na denga suhe aya Allah na kenga na illa na girndi tananga na denga tananga aya Allah na kenga kambiranga kadigiri na ku dabar gelli ragi dabarni igana katu ku hilli dabarni su na tora girndi walla na tora ka illa na girndi hoy na denga hoya kambiranga ido bat kama na wannan kawa sa sasa nan tina kenda bat aya ke kana ya kenaka kam palla Allah subhanahu wa ta'ala ti ulaika walakin ti sababu nuzul nyanaire iti sabu nuzul ni nga kube gani nga iti wa uzairu bata warni allah remmenya wa hakala yahudu nun kaga e, nasara no kaga igaga ti wa isa bata allah remmenya ay gonu la tananko allah subhanahu wa ta'ala ti ulaika alladhina kunyammu benu hakena kenga kunyammu mana agaga kubenu na usuke lu uzairu ya nan daga wara gelle isa ya nan daga wara hubeta na ga gabata kunyi menu hono kanyi malikanu bata kunyi menu da'una iwabate nyana allah subhanahu wa ta'ala dangan mana ya'buduna allah iwabate nyana allah dangani tafsiri hillandi yad'una iwaqrinda nyana allah subhanahu wa ta'ala akum pai kun kilida me kun ka kai menu na allah gilli iranta duna han idan wannan tafsirul kulli suwa dangani wabate nyana allah ni ko da iwa man tana kanyana iwa kirna na Allah dangane ya ti yad'una munubatana kugi bata walakin ghairu sahih tafsirani ghairu sahih jauna bat kamano kunme ko ngano zerondo isando malikanunga kunye mana bate na Allah subhanahu wa ta'ala dangan yabtaguna ikunye man wa murundini ila rabbihim kati ikamangam alwasilata to ngati batenga kunyimme waratinto ñamurunu kata allah subhanau wa taala ti batenga mana iwa bate ñana allah dangani pour keda aga tintono allah mogonɓe warna angana tinto allah kenda ko anna arjannadi ko allah subhanau wa taala kati wasabiquna sabiqun ulaika almuqarrabuna fi jannati na'im. idan ratintonanga kata allah subhanau wa taala kunna arjannadi ya rabbi arno oko hukunga alwasila ncabagunni kan alwasila ñimme kaagani kannanga alwasila onati wasila ni sababu be ga kinyana amuri hon alwasaiq التي تصل بها إلى المقصود anga sabu be nyana anga homuru na anga kinyana kenga mogombe iwatini ka daga ne alwasila arabun kanne lugan mana kebe gan kinyandi ni katta an kara garen di hong yere kannan kagana serentin ni allah subhanahu wa ta'ala batenga e, kannan na allah serentin tondini allah subhanahu wa ta'ala ataa ken baten bane ko horanta serentin tondini allah ga dangi batendi an pankaranta antin tondini an naburera anta antin tondini an paramparora anta antin tondini maganta baten bane ce bana allah nantin tondini allah yabtaguna kunga murunde nyana ila rabbihim kati manga ta alwasilata aratintoenga iwake murunu katta allah subhanau wa taala walakin huɓe gana toɗangan sababu sasa kada fasari sababunga ikunga iwa sababu murunu katta allah subhanau wa taala sababu ke be keɓe gitintonin katta allah onati naam anda tafsir sahanteñadabar wada ikunga iwa muruni yabitaguna iwa murundini ila rabbihim kati kamanga ta. sababu nga sababu kebe gi ka katta allah subhanau wa taala ona tanda tafsir a dabare walakin alwasila fasar kan kannangam ikunga iwara iwa murundini katti kamanga ta maniya ara tintoenga ayyuhum bana be sudi kenga jiginde nyana nanti kogani kunde aqrabu kenga ka katta allah subhanau wa taala mana isuwa bate nyana katta allen ka bana be sudi ajikendi ike oni yantin kata allah subhanahu wa ta'ala warna hada mara manga bate nyana anjiken na nyalla da anjike kan ta allah subhanahu wa ta'ala dan to sun angana nya kanne nyimma ampai kada kusallu imma nyalla tin callul daga na ampai kada kasara kan ne be imma nyantara kana ke ga anta ko surona idan wabate ngai wakanya na kata allah subhanahu wa ta'ala wa haka dai wasa gane wajike nyana nan tu ko odi ta lambaten sababunga kengantin ta kata allah subhanahu wa ta'ala ayyuhum ko gani kundi ta Allah mbate ke sababu nga aqrabu kangan tinta kata Allah bana be suka di kanga dikinanti ike ike ga Allah mbate be nyana isi mandi kan tinta kata Allah subhanahu wa ta'ala wa hakada kebe gani sababu nga sababu nga ta andin kata hinu dan tanto ya sabunu ni hillo qaybin temi rahimahullah agara ko mo be alwasaiq nagandugan konga sorondo allah naga nagandugan ke yuganonga angana kenna kara anni kafirinye nagandugan ke yuganonga angana ken cabatinda anni kafirinye nagandugan konni hilloa masalan na wahawun kiñandi soronga na sharan kiñandi soronga konu gani wasaiqununga nagandugan konga sorondo allah naga arrusul kenne kefarunye angana na kari nanti ku na kan nugan konta no sorondo alla na ka kafiri nyanan wa hakaza na kan nugan ke gwanu hubenda kenca batinde kan ni kafirnya masala angana daga sere gwa utuna kenya warando alla na an kan na kenya mu batta kita an na khairu mun dunu kenya an kan na antini kenya na arjanna mun danda na wara ko alla parasi ko kenya ganya na wasaya ngando alla na am amuru honun no gondi an nya kafir nga dan to ko nyani illa kapan dokan jawabu kebe gani ko konga sorondo alla naga onta su tongondini wa hakaza onta asu kaumanten kana bana nga o tongondini nga nana karanni kafirinye ke farum bana nga anga na karna angana tongondi anni kafirinye kenni kannangana sorongara kanjondenga ando allah subhanahu wa ta'ala menagani wa hakaza kebe ke ya manini شيخ الاسلام محمد بن عبد الله رحمه الله انا ككون منيا وان كبه غني منو باتانو نان نان ادو ساسا سوكو مانتي kunna soronyo tuni warido alla naga iwa saa mundu nu kunye iwa warjare muru nu kunye iwa arjanna mundu nu kunye iwa hoho ndambinne wa muru nu kunye koy sasa soronyo gonu go jomme nagani kengani bidiyangumu kuya imaga imman kuku kunyalla ni rono arjanna di imman kuku kunyalla na khairun tuko man tankinnya idan syekhul islam muhammad bin abdul wahhab ahagara kerti na tauhidin bangando da nanti jangka sere sugana sere warido alla na kan to nyani hilla kapana tauhidin nyemme hetan nanti jangka sere ndam binnesu anyi maga tenga allah subhanahu wa ta'ala ne warjaga munde na saham munde na arjanna munde na murama kanan kis jahannaba an to nyani tauhidin nyemme ورناتي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إذن آية كما نمتك نتاي نتوهيد بانغان دولا سرسان غدا قبرا وراندا الله نغان ننتكن ينقان جوندنا الله أنتو قن ينهي الله كفانا سرسان غدا سرسان آوتو ننتكن ينلوان لان نغا والان غدا ملكا آوتو مان غدا جن آوتو وإلا كفانوا غاكون مغمى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا أكو أنتي باتنا أنتي راسا كنوي أنتي باتنا أنتي راور جاغا كنوي أنتي باتنا أنتي راوكا اللي أني باتمانيا كودو إنوتين تندكا الله سبحانه وتعالى أني باتتكيان كوانا نارا غانتين تندكا الله سبحانه وتعالى أغي فارع عليه الصلاة والسلام أما داها بارانتين تندكا الله سبحانه وتعالى إبراهيم هابا أرانتا تندكا الله سبحانه وتعالى lutu yaqe aranta tintonden kata allah subhanahu wa taala nuhure menda yaqe aranta tintonden kata allah subhanahu wa taala khalida haba walid aranta tintonden kata allah ikrima haba abu jahal aranta tintonden kata allah man tanana nonga man tanana nonga idan maga hobbartando allah subhanahu wa taala na an gana kan yambugu tauhidindi amma hisu kana ranga nyimme ga lagaru ka sanaka ta allah kan pa kana tauhidin ya kenya na ga jonga na keko أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهما أقرب أقوى كارن أننا هاي أننا نغا كاسو قد أننا نيني ولي قواكم مغاي قد أرويدو ألا نغا إما نانيا هوري إما نانيا برانتي كم فلا كاسو قد أننا نيني كنا سرى قريدو ألا نغا إذن لي هو من دقا كتا كنية والي دقا كتا كن قبل نيني يا أخي كنا قلي بلو نيني كنا قلي بلو نيني كنجان محمد بن عبد الله حاضر ككتاب مؤلف ك أدا قني دقامي غدي رحمه الله أتبيس قوم أبو جهل أعلم منهم بلا إله إلا الله شغل الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله اتي صرم بنا صرق بينو أبو جهل كان قان تنتيكم لا إله إلا الله ما نعم سرقا بألن كان لا إله إلا الله وقان ابو جهل لا إله إلا الله ما نعم تدين أنت نعم صدقة على تنين يكون رحمه الله to kan cabu dangani alwasaiq bainaka wa bain Allah na nagandugan kan serenya nagandugan kan ngando Allah na abugu bakanong abugu bakanong kanya na hagatu su kaumante hube gana to da duin dona to owa tu ananda amma anyi mana Allah kin ananya kita hinna suka kanan kita mangana rikatin kiya suna duin dangan suna duin da ala garu kita na maniro nin kason do menga kada tinna ludia ha junnan cura kan kawan hokini nga kita na ni wa kontinor nun la gara ati duin danga nin dua kontinor nun mu na a kontinor mu manu ko nyaga bukan kawan hokkini nga kana hokkini nga kita ummana ndaro ya garin kibar di malika tinga tuzur nka lum fay kali sunya ma kan ka killun din kya ma ngama da hinu nyaga lanta baka sasa ikhlasum bu buguno nga akan kan kalle diga men tada kan nya hilla kapana nga nda bugadi kan nya na haka tunu hubaga na nan kan to dona to wadwa nan me anyi mella kado ka sakata alle atin tenga nanga mo gombe atin ten ninga ka kundu nyen kero alla ta tinta dinan tankenga o ka ken diga ambe ko ni timodu ni kunya do alla na kan tin tenni wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani alla tin te timodu num bana atin tenya ni be su ko man tenga anyi mena allah subhanahu wa ta'ala urondi kana nan pakatinga no antu judunga no la kadu kan sakata kan manga hibe kada allah sami walakin an kan bada man daga kata soronya indu anda ko kita an kan nyimme gan ta kawana Allah nyaga an nyimme nan kama nyaga ada la kadang gundo sumanga na daga koni soro be nu ganu mustajabu da'wa imme nu gara korosi dudin nan tan ba ngan jara bintenya de kunyu gonu nga hakatu ni na soron tagandi ina soron tagandi an ma soron tagandi la garo an ganya na fitina nga soron ma ko maru gara ko mo gombe atigami mogontu khalidu a ñana fitina nga silaminum maxa jihadun kuresu khalidu di sorontina a khalidu goyde a ñeme wa kafirnun kelebuna axani ke ñammoxayne kelebuna ma tawigo umarugatina na kita kille ga amma xaña fitina nga soron maxa parce que ande ni tabbe su killuncuganten nayede khalidu woti a ñeme andangari wakan da serennan ga allah subhanahu wa taala kam on daga وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله أدى الله سبحانه وتعالى منها وإذ دمك بقال إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبتي لأبيه إها بدغني أجنها ماي وقومه أد أسر دغني أنها أجنها ماي ado asoro soro kubeno alla gada hakikatiya an anga go ngali wa qaumi ado haben coro haben coro bi hede ado ibrahim imme soro ndangani hau hana ke ga sagane kati ibrahim muhammad me ka sagane katai ay li abihi wa qaumihi alladhina ba'athahum allah ilayhim allah subhanahu wa ta'ala gada hakikata kubeno ya siran kaga faren allah subhanahu wa ta'ala faran wa anzira ashirataka al aqrabin ibrahim ti haba daga na adi soron daga ne ati innani haqiqan ke ibrahim bara'un kani baranai mimma gallu ho wandam binne suka humantenga ta'buduna aga kunga aga kembatta ho wandam binne aga kembatta ke ibrahim mbarin tanya kan tuka humantenga illa alladhi maganta tunka kebe fatarani kenga de ike ibrahim ke ibrahim taga ken konin tabarni baka kenga den kan nan ta ya nanta yani tongumbat kamanen ah. amma ga ho hohon min ne bata anke barin tenga baka kenca nti bata winda ngani ne kai nan jaga na bangande kaga idan ke aya na mani inoi ibrahim ha ga di iha di soron kira amata hunanya kannanga nanya kan ke kanke lemmenga nanya tuana ngatan na ta ko to kure munni tuano nyokumoro ndina arjan men ni mo tuwa. anyi mengiran na Allah badenya wa hakada sere magan coron jamba anga modu ni gono ngalli ikere me ike bonco ngentanya na kunda ntanya na kwan ntanya na kunda ho gadi ka bate kun tanya na kundin taruno imben nin ntanya na kundu ibrahim haga da kirna nyanya ha bada ngani de faran ka ga Allah ta ni maran tinto ko anjonga tu kumpane wa andira sira takal aqrabin ya bani kabibun lai na kabibun lai ramun munkiri ne kabila dun kon tigiri awa kada Allah batu alla batude to hokar ni baka kama ka kiyaman kota magi mere ke li fatima awa fatima na nagurebe gimma ka nyaga gimma kan na kinanga amma kiyaman kota ngana alla kutanda ampalakini mbendellanta ho karni bakamma kammo ga nan ke ngara ngada kanan kabla dun kon jamba ho ga bugi ke kedi inventa kem paten memen atu ina kusko man tan ten ho ga bugi ke kedi inventa kem paten memen ando konta una kella idu muta alla wa Allah makalla irumutu wa hakaza mani tanana nonga hada maremme annan tongunga anna kembangati angana tongun kamma maka hukute haran kalle nya gana kende haran to nya ngunde nya gana kende ibrahim ahay gadi tongun bangandia ibrahim banen cigi nanti ikeni barana nye gelli maniya gelli ho honda minne suko mantenga iga ken batta maganta allah goni inta barni baka kanga de itongon nin tanga tikanga nanti tongon bat kamananya ibrahim haida sigi jamanya do me na ni bari onko wa haka haida sigi jamanya do me na gane nabi sen ko allah subhanahu wa ta'ala al bara'atu wal muwala, bara'un mimma ta'buduna inat kedangane al bara'atu illa alladhi fatara inat kedangane al muwalat hada maram men kanikai ko honda minne ga batalla tananya gani man bari baka tontuya allah subhanahu wa ta'ala anna kenya nyambi sallemma ngado mu'minin anna ma hugutan tauhidin karanga nu kusanna bangandia ibrahim hajara ko nu korton gonya iwa anga gonu ngalli tanga na ko tu korten na kanya na jalangen na kanya na kena kanya na ya akhi kunni garunyai hodo hongu ñigisina ka sante go do mirne nga tay go tike modin tuhube gana ka tu tanki tanki mana mana ndiga mu go ni ko nin ta kini na ka na boko nda ka to tinju na dambu tinta nu ku hilliya nan jaga na bogo porto tinin kita o oh, o oh, o oh, na tadi ben no gon kuni kuni hinuya parce que kan damun da sai ken bogo kita de sere suga na bogo aka man kitinia sere suga na kata aka to aka man kenga ken maga hitana ikenta ke bogono de ko ta hana benga ta tana bogati bogonda nan ta kai ndi mane ga ga ta ta kaman kitina ta tan ta kaddan ta bogane yon tan ken dalle ta na katu na dambu dambutin tan de kunde gar ku hilla na bogona fita imbe no gon popoti o mi kita o ho ho ho ya akhi iranta ho nyana nga ibrahim haga sigi mununun jondi na ko munu batano kube kubeno akana ke mbari tanya na bakka ho ho makita iga ho ko nan ke nas kundu kundu do kundu ko tan yugo gollu ko tan no gondi to on ko nan manya kedde bi banan nan no gondi ho nda dabaru nyawtu nan dagi buru mangor tungu ndo hoynu ngure no koy goya ngada kama ngaju adungon dagi bugandi akota karlembane waka hininga oda goydi bugandi ogadi bugandi tayi awa itanga niro imbendi di santini baka imbendi ya yo nti maro imbi be adi ya garaka di to ma ku dabar de kenta dabar ni ka jondi ti ka dabar nan dangi na jonya da kina kai mi asiki ya akhi ma maka da petron jugai nda ma tin kesi na rayya kamong tu ko tanano ngawa ya garan butan ko to ranya tu ko tanano nga o ta kanu kun ko ye ken ni maka kompenya da daga ka kinoi butel ken keda karatin kittu ku hilya ho ho min kita na jinju na sime kan go nyuno nga tati gana ho ina kenya mo go di nga sutur ne rengan te ren kon ken na sina petrol nju ga ina ga bui ga karlem bana kan ni nga ko ya akhi kuni hinua ni hakana ku hujan dai am bare nya bangandi mene akama modin kaga kenda nya wadde be kedin nta ko ni modi kera nan ti ti sunan ti ke di bi gar duron kan men ati ay tama jara kilen tama jara nta jara ko n'a da ni en e piana to kadina garenye igara na da ngana dire suna ka wantenga bi ti mandi ba na ni tuane dunadi aka wantenga bi o ma ti tuagun ta maka tuagun ma ka ke kana soron to ri hakanga mani keni mani ka ga dire nan dire nan dire nan dire yakara ke kina kanu ni telefo he ta butu ade iyo nda ga butu ngata wono na duga ga ube nyana aka su dan tan to nyana nda ma me ngari nda gara men supermarket no gonde supermarket no gonde aka dire ke kan na mani mun dan na mani mun dan tin na ke do kya mun da ta ga tin to kana to wonne nyi me ma ado lengi na ga ganin ngara kana dirgin kitendi anti ni hita nani aga jama nan tin ho nyani ngo ama hara diga me girindinga sunan ni ke pike gani ke ya abi ke pike gani kebe nan dire na tuma ni hilla ka pana ga ah. ta taranya na kama nga kazir ke tan ngana kawatun to tungunya ko ni dangan idan kudi menunya hakene ambare mbangandia ando modin talbe be gani do me ko tan bangara tungara na ko na de e eh, o gani kebe din ke buga di de mm-hmm. kenga har santan to kono de har nan jarabiya tawhidin nu hay manna bangande awa eh, nke ada nyi do meden kan ke buga dia de ke bu ho ke da pew mbuga pew pew pew pew anna bangande sorondangan anna banganda kan nyi meda nan tambuga arawa nyana galle alla gara ta tula lingin ta ga kana to ngari nke ana ke de mana da to ngungari sigin ka kana to ngari nan caage makahe hotinda ido mi modungutu na wara kelwa ngati hinga koto hinga koto ike mewuru ni koren to modi ke maka aga ikira modi ke wara kelwa ngana tandaro kelwa ke iwar jagan kelunga oto aga tanna to bitu hananya kelwa ngai ta sikita o oi ya ga makite tatinda sagar no kita hinne ona asagar no ida bita dandan to hinga nan koto sarlo iwuru ni koren to ha ati wuru ni koren to ha maka alle dagara me ngari da tunna pahami e to ganyi kebe kam mangen daga kendi de ge buga pe pe pe pe pe a ti morin ti basun da zan sere ni surun alle ne akan bambe di kai ha idere na ta nyanda kal sunun kina nyanda ke kina ngar gube nyangi bonondi ni ngagal bulla kun ko sono ngagal bumbi ni ngara golle be nyanga boni adamani nya ada kal sunun nyai ga kuna kya ta golle ngo kun ta golle tanata magade amanta ge kan nan yilla mo hota nan nyanga ndangan mi hujam pe di kai jahar taganan karde ma ko ko hujanu ani maga tangana bugadi tan na bure su gamma ka subonno wa kendan ken tan ne ngana bane na usan ta ko ta ga bugu hi ke dian ya he hinta ken nyam mo ada hada maram men ne ale halan ciron dia wado hada idan do ken tabu dangan annan bare nga annake na bangandi soronda ike koni ibugude inta ka dia pe pe inta kara sangedi nga hotu nga nyana ta kaman to nga main ninga ku gabondini kuto soronna hakre kita anga gonu ngalla ganni nyi ho keden ka har tayi do modu nu beru ganyi de inta sagu modu nu ku jomme na kanen na isu nan bangande ni tauhidin bangande inta sagu ado modi kenyi hi to ngunya nka halari ke to aga ti modi ndanga ni kede go hoke da modi ntawa ti kan daga dunu kine waragane atike montal ma harami ka ganyanke maganga kinninke alle mun bage yo wago do duna anda kinu kunga hara gana ga jargi diga me ko honna da tungu kenya ko banan maka he ado modin time da ngani esu modin kada sabta yake nan to ko moy gwai modin kada sabta yo a tike fi si kanan dike dan je ngarne ga diken diga men tadi Allah da nya kenji ne ni medika saran de go kakita ana burumba ana burumba monin ti ay tim tim ma gorti ta suma kinye ba suma kinye ido ke gane ya temi a suma kinye igon kasabati tauhidin kamma ati ke oni mi ga loga burundi eh. hari ga sonu me gubo nyaw ti ke ganta ka ta gane ka tamon talba ko ike mon talba ko ga dimbe ida allah ara sunna kera ga siri siri siri siri. agara sunna laga itiya bo ti commerce ko re ngana taro no dawa nyen ira te ren ta gai ada wa me honno honne ma garne kal singita nan koto ta hanan ah, ah. nya gumba bangere ni to ken ta bu dangana an tawhidi ma ga mun di abangan di soron dangana ando modi be ga rata ronda nan tingen ta ke di de onyi ke nan ka to an gen ta di de bas <laughs> ga ngama nya to ananya wa ta kunwa misal di serebe ga ni sanga nyali gene nyali allo ya garebe ga nyali tuzur anno banna maga odo kota ga nga bangani na kambu ho keda to kambi pena de anta tumana de maka he tas ka danya na do min dikenye alam bi pe na ngiri maga ma do min dikai nkanga na kada na dimbugu ga no mbak maga ngirde wandi aka nyana nga wandi ko nyani nga mbugu few agana ngarno ko be awurnanga parce que atina parmi weiba modin kangara banganda ta santin da diga ko tagabe ko nina nyana ko nina nyana daga mpajunga hor na ranta nyana na hankille ba nyama kata kenyan kut kenyan ibrahim gara bangandere al bara'atu min ash-shirk um bar gelli hilla kapenga mawalatu lillahi wa rasulihi wal mu'minin bisenga ona kenya alla danga na fare mu'min kenya na gati إنني براء مما تعبدون إن أتكد البراءة إلا الذي فطرني كل كان الولاية وهكذا walaya wa كي شغل الإسلام محمد بن عبد العزيز رحمه الله على rahimahullah رمانيا ke أنا ne ما أنا ona أن nga أن تني أنا na tauhidi نمبر man إلا bari baka hilla kapendo nu ni kanon to kan tondo men Allah tanya na tauhidin nyemmenga wa da nan to ga da si kamma nya gadi nan tino to ngunya kamma mina garanya kamma Allah tanya na tauhid nya man to nya ni illa kapana an kan ko nin nya man nya ma an tan ti kasra hun konni har sam to tauhid nya man di suni illa kapana anda hami man nan ce heta yana bangandi ni ni nya kafir nu an ga soro ko ngalla kana bida dun ko ku gonu ngari ay wa bidan kam kan ni to ko salli ni ni da de an di kuntu ni serenda tay nen ka walle hata kaira wa dangini kenniwa illa ka ka dangini kenniwa do ken ta bura tanya ni hinne anna sirga be ngalla won dalbu kiran tay tini dangan illa ka pana tay tini da kairu warne la ilaha illallah ko sallin onati salle kenti na ana suma kenti na ana bas ka aqidan timaga antima ga pew man ni kasra ko ka sabatin ton do men annan diga mu kenya kamma an anga madiga mu kanya kamma maka nyimme tampin walakin kediga be ha kene kay mon tal ba gullan ta wallo ku karano parce que oto maka ko ni nanti hilla kapenyen o ga ma ko nanti hilla kapen ni soronna walla kammo amma dalla sinu do ho moto ndu ho dan nugudun kulla kunya nyinda ngani o toro sikanyi moto nda tinna duro goto mon tal ku to ko ginde kenna kenga na duro goto anna kenga na maga to ko ken ko ni few nin ga junde nya be su ganya na mo gombe amma na ti mon tan be ku ku ku na ke ngara fe fe fe fe na du do goto ntan nan nu dun kullu ko nya ni dangan ti allah nti ti kan nu dun kullu ko nya na nan dangan ti allah an ga mata han ko ndo men nan ti hilla kapan ya mon tan ku san kan hilla kapan nya nan ku sa kan na bangandi de nawaqidul islam islam a ngur jandi hinu gutammi wi no gondi an nga mata hanton no menga nanti hilla kapanu yani su andi suni bani nyai imoroye ke adi telongontaxu ke kadi duntengaxu ke kadi salle kadi sumi gabe ke xa fuñani ay docteur cheikh sali lfausan lfausan wafakahu llah likulli xeyr atiga taxununa wurdunguya ñaxo keɓeña a maxan marta korosu gillu kuɓenu guimaxa maxan marta nantina digancuru ñakonni ati harinda la ilaha illa llah koni ujununtanu ñewuru bane noxonda maxan marta anta wasurono parce que aqidantimaxa illa kapano nyenta anjan kanda tanti nyana illa kapano ngan kaga di nyai andi suni nyai khatir hika ni de ako to ko ibrahim rani aranya ta pison do menga ka hiniao marama ta pison do menga nkamman ga sigina ko ni dangane sare haben pasoron tuai innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani marama ta pison do menga ko anke mo kya maramai kurune wan ken mo ke maramai tinagana tugunya kamana nya sondo men ta ken ko iniwa kamman na ga sigina bangan warni tauhidin pai kene kenye manna bangan da nan ti hilla kapanya nin ta gelli ke ya lakin nasallu ala tauhidin bangan ko afirka kammo ga an ken be gana katike nan nya hita nai i wamba ka bagana haran to mu ke ken ta ka sago nan katai an ta ka sago nan katai sun ka soke nogondo wa tafsir nga saganan karle ma nyugori yare ko din kiriya ka dinga tete ti go ti saganan karle ma ngare den ki duro ko tannan ma ka ti saganan kibari mana to ni he nti alla na senen tondo men yidda nan ta ne ne de pin to dar sun dilen gen ka ga nyaade sun nya ko na ka da kun ba dibare man da ake ona to nga dan karna kam mo wa no to munya ne alle agantarno kana to ne ne ndan ta dangini to ngun ndi anga do dan kenne to ni ne no ni ne ne ne de kan kan nga faram ma ne ne diwa ama ka ha mutu na ga jawa ne ne de kan to na to ngi abangando ne ne de kan to na to mu gundo ne ne de kan na to ngi abangandi ne ne de sun ta dangin ken serenga na to ngum banganda da dan ne ne ne de kan pantuya idan onati mala asaf amati tafsir tauhid wa shahadati an la ilaha allah idan a tafsirin ni kan nan bat na su ga kan batalla tanan annan bariken anna bangan da gadi wa hakada tabe gani bace na kan tabatin di allah subhanahu wa ta'ala bi se na kan tabatin di allah subhanahu wa ta'ala da on daga wa qawlu ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam wa qawlu ada allah subhanahu wa ta'ala diga men nga ittakhadu ikunga itigindi ahbarahu ahbaru ahbarahum de itu ana qurunga ahbar jamu habur wala kanga hibir wado hada habur ni kanna nga to ana gore hibir ni kanna nga to ana gore ikunga itigindia mana yahudi anunno nasara no itigindia ahbarahum itwana qorunga wa ruhbanahum adi batana qorunga ruhbanu ni kannanga batana qoru agaga amufradu ni kannanga arrahib inat kenda alabidu arrahib kenni batana bane amma ruhban kenni kannanga batanu itwana qorunga adi ibatana qorunga arbaba ida kuntigini ñabat kamanuye wado hada arbabun kaga jamu rabb rabb rabb ken abanenga agaben kananga arbabu idi tigani ñabat kamanu ya min dunillah galla allah subhanahu wa ta'ala kana nasarnu idi to ana qoruntiga aro batanu benu ganyi no gondi ni ñabat kamanu ay yahudi anu idi to ana gorun tiga ado batano benu gino gondi ni nyabat kamano ya warni anga to ana gore ngalla anga ho ngalla no kempe tu to ana imme me allah batana gore an idi tigi kam mo ima sujude nyi dangan wado hada wa hakaza ima ho tananyi dangan fagari hadithan mo gombe adi ibn hatim al-tayi nanti ke ganya biran ba kan ni nasara ne faran ngara aya gara ati faran dangan alayhi salatu wasallam ato kuma ibata de atallaga ti takhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah warni sahaba no aya ngana ko ne tay kunna kan tan anyan golle o ga dabar ni mogombe ati fara to kuma ibata de o kuma ibata de ngai nasara hunno ko kuma ibata kasaran ta alayhi salatu wasallam yala ima itinu ho haramun ten da daga tanya na kaga nyanya na wa ya to ni kenya na ati ma itinu ho daga din ten haramun ten na kaga haramun a to nyana e eh, faran di kenya na bace Allah iba te ka ken kenya mene walakin tare sanadu tanu ni wati na da'if ne asanadun kono amma hono ka nyana hasanun dokan tabuda to anu ku do batano ku batembe hakane ke awoku ku ka magalen ki monda na kare ho gano kuma ka na koro di sunya allan cigiranga akon nan ka ce ka tungunya na ona nyana nga kanga modil le mukunu kono ku gaye ona kon ne ade on de kallen ga kon ni mo ngam me kallen kon ni kundunya de an kana daga moden kabila su anga nyini da hoku sundi na tengara allan parasinga ay gonu mi gara hinu ko kubenu ga ni turun tan daga mo dingiran ni gona na ku ngalla ti kunnan ke modi be ha kene kai ayan daga na juman jalli ti makkan ko ngana ar juman jalli ti kun ka kai gadi Allah ala abiya turin tan diga mun beti kun kita wa ha <laughs> turun beti kenga ha dan ka so ku diga ma ni kon warjaga mun dinu kunye ho honda minne kun ngana ti ho honda minne kunye kun ngana tan na hinnya mo gombe anna nyana ko indati maka nya mo gombe na nyana kundunye ka ko ngana tin to kunyan tinirgi ka ko ngalingono kunyan tin antalingono angana yagare ñagini kuñantina yagi yagare ngalinganda mogo mogo igati maga yaga ñame annan palle koyey ya axi ku wara allancigiranga mima wara allancigiranga batana gorun kaga allan batana goru kuga o kuga nangari terebe sallengangaba a sumengangaba wona ken tiginaña bat kamaneya keni batana de ita wini sallina keni batana goreñede ti bata sumunteñani ona ko kan ta ken tigina nya Allah palasi na kita ho honda minne mon daga kata ken nya kita ai sasa ona soron tigini nya bat kamane tuano he batano he billahi nyimme da sereng ngaran an ngana to gon ta ti gondam me nga antap anta tu kew kew kew kew kew aga da dunyi de be gwa itani nyimme atun to alle manyani ada dunyi debe ko ay ta wa fi to alle man tere ngadi to nyilla ni jammu nyilla te hunna rakenga te hunna rakenga urondo kiye ada men ta modi go nyanta ni to nyilla ni jammu nyilla ma alla ga nyana to alle mai go agar ga no ngai ga titi kar sare mengera ti kar sare mengera ti aba awa ti kenke mo kunna raga na kenga kenga kar sare mere e eh, tare menya na kata ngimuri go fulana re menya agara ga gara nya kanu ngaka sangke ngure ati soron nambugu kini to alle ngore soron ngabu ati go ati korinya ndillo ke de sutura nya ni kita de na marumbo to kina nganda ujuru siki kina ngani chuturi tenganyi mwa tungeni ke ka kita korinya ndilla de oni karan kabanu nya ngana kita nda do kara anni chuturi amma rumbo to ujuru siki angale kunga harlen kangi kita asusuran de kenta daga na tin ka soye ni nga ta muni ata muni wado hada ata na so ke muni ata munya re ada mar moto no jun digi kina me ada ka ta ban ka hunde wa aga hube nu ma adi kati ma adagi haju nke meto alle mai go kadi ke burkina re kunna daga no anta ho ho ho tu adaga na atini na gilaso nyorti dangani na gilaso jiji manandi awa sanke kewre gilaso ke ama sanke kewre kube gana ranke ngana salamu alaikum ana ko kuma tan nan tigido jinna nunga mengalla ani kitten jago gilaso ke kamma ma kitte ke gamoro kitte ke na morana susa jim jim ko e kan ta ka kitamu limun leken ana ta kan nan kitten kina kana ka kitten kina akitte ga mullen pewa eh, eh, eh. aga na kita na ti tan nan bako to de ti jinna nu kan ikitte ga morondi nu kundu ken ana kule baka sella ngana ti makke me ngar jinna nu na kitanya na ka kolo kolo kolo kolo ana ga glaso nya na maka non e burkina ere kundu aga ken kadi to gonya illa alla da nyi de ben kere go kusan takari itia aga dan karta a ko ngaire ati kelle men ta terne de e tare nyugo ngai mo do qora jinna no mana na tem num boy ni murande yo ati basun tadi ana hera nya sugu bangan ke do kenna men ngai kan no on ho daga na modi go ha karan ke go rati to onni ke ati sugu bangi warna ngara ati basun tadi ni modi go nda de bengara ala de bengara ya ahi eh. toro beno ali halanga ni kwai ha sereben ta ho du batane me yahudi anu kondo nasara nu batanu do to anu da kunya tigini nyabati kamane amma kuda ka uyu nyimme tigini nyabati kamanu ya to ana he batane ho he ngana tanne na dunya ho yi tanai tanne to kan ta da ngani o dan ku be nu hakene ke o gara ku nu tigini nya Allah palasingan yara imato dangani modin talba gunda gantenya no ga ta daga tanne wa yala imato dangani tauhidi ni wahabi a gunya amanya faran konnon nyanu o ka ti tongu nyani wa o ka ga di batu mene parce que ira garanya tongun ngo dunga tai ti mon talwa gunda daga tanyan du da kunu do kun do kun do kun do an o dunga tai mi ga aya lono qur'ana da ananya rabun kanna nan ta qur'ana dan ta hadisa ti kullu shay lahu sababu ti ho ga di sababu adangane an ta qur'ana dan ta hadisa da rabun kan kullu ni tai ga konni ho gadi sababu adangani anta qur'ana nukuncu suka mantede qur'ana wutu nauti gelli alf ngana ndawara ma yayinga anta ngalle nanti kullu shaylahu sababu anta qur'ana di hadisa sahan ta anta no nga fare hadisa anta na gatin kullu shaylahu sababu anta no ketiga me gana kona ay gonna summa na qur'ana ngaya na arabun kanna ni tan ni ga konni igo tay mo gombe ti ho gadi sababu ana dangani kana to ma bara ho gadi sababu ana arjanna sabun ni kanna anna Allah batu nka nkamma ikunga nyana do dingira be anta irenga nga ngaya de kube ga ko nanti mon talba ko daga tanyen ida modin talba on dengan do daga ni ida atimi katten dengan do daga ni ida hodo hannen dengan do do ta daga tanyen odi ba tauhidi nyani to ngiti faran no nyani kunga kara indaro kaburun no gondi ine nyamaka inda kara indaro kaburun no gondi nyana hare nyoy sunna gume wahabi ande kallane ne mbakka na lisa kuma sun fon kamma ida ka suka manten ko o ku ga imma ga hoya ga na sunna gumu nga kallo ya ga uron do koma ho ba ne ne ne ngara ka bu ka ka suka manto ti da tungunya ko ya law mi tigini wara lam palas ngawa sere ga da ho haramu sere da o linganda sere ga da ho haramu Allah ga da kebe dengendi walla ga da wa dengendi Allah ga da kebe haramu anga dungeta ta kan kanne anda batu maninga bakere batana ngalengi anna soronya ngalla ina gemu gare godu tonto to ke kamma on to ke kamma tan anga nyina allan kutenya hado on to ke kamma anda kama mbot kunta kanga yahudi anu ima ima ima sujudi to ana dangani nasara nu ima sujudi to ana dangani amma tuwano nda halala nya harame nga na harame kanya halale ngai dungetai kya ke ni bateng aya ke manan ni kanna nga babu ke no wani. nanti tauhidin pagi ganni kannanga Allah ga tikebe daga nan nan ta daga antenna Allah ga tikebe haramun nan nan ta haramun tenna anyome faran gara kebe kanna annan kampai amma Allah ho daga te sero suka tina kan parama amma ma dunya tai o ko ken ta ta kunno haro ya hunu balon wo kamma masalan nan kaso nya konna tu oku tanta me sunan na tungaran ku sonya ori sorongari sugunanna tunkaran lenyu lenñugu kala fardi nun cara ya ahi para parama allah gara keɓe dengen dandangani hekiwa hmm. Ha. nda ngari ari kattinke men ma kan joi wa yagare go yagani nda na kanjona ho ndam nanya ata banu kabila ido kuyi ya yagani anta ñana ala je ne jene ñoytettenga ma ni bugadi ya akhi o ha ken ken nyam mogadi kedo kenta me yagini kedo kenta me yagini qabla lu nyugona du kunta yagini me ya few su so bana ede inta yagini me ya few few few few few ya la allah wata gandi din tabbati ko ga kan faramunuwa ay qabla lu nyugona di kes anani qabla ka serenya ni ka gana ya garbe wara ta ka yagini ka qabla no gon anani ya gare kallingan kenda an ka kallini ya garenda ta ka nyagini allah wata kan din tabbati haramu wa. to ngunga na ru kotan be kellan ta wangene no ngade mona ken ko ni meda tauhidin lan ta sabati nan magan nan to ko kya kamma illa kapel lan ta katene ba kam magam nan to ko kya kamma arno su ko man tengal halan curo akatin kinye akatin kinye sallallahu alaihi wasallam